do da gobe. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu a yau sha 11 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 filim namu na wasanni da tarihi ne. nake Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau muna tafi da rahoto akan wata ƙungiyar agaji da ke koyar da wasan dara na chess ga yara a wurare marasa galihu a Najeriya. Inda ƙungiyar ta samu ɗaukaka bayan da wata fitacciyar ba Amurkiya ta yaba da aikin ƙungiyar. sannan za mu ziyarci filinmu na tarihi domin kawo muku ci gaban tattaunawar da muka faro muku a makon da ya gabata sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. watan ne wata ƙungiyar agaji a Najeriya mai suna Chess in Slums Africa da ke koyar da wasan dara na chess ga yaran da ke zaune a gurare marasa galihu na kasar ta samu goyon baya daga wata fitacciyar ba'amurkiya mai suna Paris Hilton. Labarin ƙungiyar da Paris Hilton ta wallafa a shafinta na Twitter ya taimaka wa ƙungiyar tara sama da dala dubu ɗari a ƙoƙarin faɗaɗa shirinta ga rahoton da na fassara. su unguwar Oshodi ta marasa galihu a Legas ɗin Najeriya domin wani muhimmin aiki. kwararren ɗan wasan dara na chess tun ona Onakoya da tawagarsa na chess in Slums Africa suna koyar da wasan a nan. Onakoya ya ce manufar ita ce a bawa yara dama a rayuwarsu ta fuskar ilimin dara. One of my favorite chess analogies is in that innate ability of a pawn. Kwatancen da ya fi jan hankali na a wannan wasan shine yiwuwar diyar wasan mafi rauni pawn ta zama sarauniya. Wannan yana nuni sosai ga abin da muke kokarin yi da chess a unguwanni marasa galihu da nuna cewa akwai yiwuwar kowane yaro ya zama wani abu a rayuwa. Oshodi dai na ɗaya daga cikin unguwanni marasa galihu mafi haɗari da ke jihar Legas da ke da tarihin ƙungiyoyin asiri da fashi da tashe-tashen hankula akan tituna wanda hakan ke ƙalubalantar ci gaban yara. Manufar shi ne canja manonan labaran tare da kyakkyawan tunani da ilimi. Ya ce sama da yara ɗari biyar daga unguwanni marasa galihu daban-daban ne suka amfana da shirinsa na Chess in Slums Africa kuma shirin na ci gaba da bunƙasa. Mun fara samun labarin nasara. Yawancin yara da muka horar sun fara samun tallafin karatu. Yanzu ya zama wata hanya ta canja rayuwarsu. An yi bikin baje kolin labaransu a kafafen yada labarai na duniya. duniya wanda ya zama kanun labaran duniya. zata so anything, see, opponent about to play anything. Ojo Ayomide dan shekara sha takwas ya shiga kungiyar a watannin da suka gabata kuma yana hanyar cimma babban buri. I want to be a chess master. ina so in zama kwararren dan wasan chess ko a yanzu ni mawaki ne zan iya waka suna so su taimake ni su kai ni studio kuma zan je makaranta a wannan watan shirin ya samu karbuwa bayan da ba amurkiya 'yar kasuwa paris hilton ta sake fitar da sanarwa a shafinta na twitter game da shirin tare da shiga gwagwarmayar neman tara dala miliyan daya don aikin tana yin hakan ni da tunde muka yi ta tattaunawa ta yaya za mu kafa aikin jakadanci na duniya domin yanzu da paris hilton ta yi haka za mu iya yi mata tayin zama jakadanta a duniya kuma hakan ne mataki na gaba tabbatar da cewa mun sami jakadu na duniya daga cikin kuɗaɗen da ta tara a yanzu haka ona koya da tawagarsa sun ce da ƙarin kuɗaɗe za su faɗaɗa shirin chess in slums africa da nufin kaiwa yara marasa galihu miliyan ɗaya na afirka cikin shekaru goma masu zuwa Shinyara yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. Haba yara na to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda in yara manyan gobe haba yara Allah na nan yara Allah na nan haba yara manyan gobe Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Idan masu sauraro ba ku manta ba a makon da ya gabata mun faro muku tarihin anguwar tudun galadanci da ke jihar Kano. Yanzu ga ci gaban tattaunawar wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da Malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihi. malam sun nuna kamar unguwanan ta galadanci da muke magana ta kai kimanin shekaru 500 kenan da kafuwa tunda eh, malam ya ce bayan sarki bayan sarki daba ya kafa gidan dabo a nan inda sarkin kano yake ne sannan ne aka ba dabo ne ya kafa gidan dabo rumfa sarki rumfa shi ya kafa gidan rumfa mm. da ya kafa gidan rumfa in ka duba za ga duk sarautun nan suna kewaye da gidan rumfa manya-manyan sarautu ka ga ladima gashi a nan madaki in ka tafi bayan ka wuce kura waye za ka je yola nan madaki gidan madaki yake ko nan ka toga gidan makama to saboda haka duk yawanci suna kewaye da gidan sarki to amma shi kansa galadima ana ce masa daudu saboda wani galadima da ya shahara lokacin abdullahi burja wanda shi kuma abdullahi burja ina jin shi ne kakar rumfa to amma dai almuhim shi rumfa da ya zo ya wannan gidan nasa shine duk ya kawo masu sarauta suka kewaye a wa'annan unguwanni da aka zo kuma lokacin sani kan alhaji abdullahi bayero sai aka mai da aka tabbatar musu da sunayensu wasu inda suke sai aka ce eh to sunan kenan da haka za a iya cewa galadanci dama tana nan illa kamar yadda eh, ake bayani yanzu cewa ba lalle ya zama sunan sunanta kenan ba warai a dama galadanci tun da shi wannan muhammadu ya gidansa to gidan galadima yana nan so unguwar galadima ce saboda duk unguwoyin nan da kake gani wani fitaccen basaraki a unguwar sai ga an sa masa sunan unguwar misali ciranci kaga ai ciroma ne a nan kuma banda gidan ciroma ma akwai gidan tiraki to amma saboda ciroma shi yake gaba da tiraki a tsarin sarauta bayan an cire tiraki daga tara ta kano aka sa ciroma to ka can kuma in ka tafi sagagi bai ne amma dai ake ce mata sagagi to amma almuhim dai wannan unguwa ta galadanci saboda galadima ake ce mata galadanci bayan wannan uh, sarauta da kuma malinta da ta yi shahura da su akwai wasu, wasu abubuwa ko wasu rukunan mutane da za a cewa mashahurai ne kuma suna galadanci? eh ai akwai 'yan boko ko da yake magana boko da tsarin ma'aikatan gwamnati Ka ga abu ne wanda yake dama yana da asali da ilimi lokacin da aka zo aka kawo karatun boko ai duk 'ya'yan malamai su suka shiga makaranta to saboda haka 'ya'yan malaman nan na galadanci sai suka yi fice suka shiga makaranta tunda su sun san amfanin karatu kuma da aka shigo da judicial da sas duk suka shiga wannan makarantu suna karatunsu na addini kuma suka yi mai da shi suka hada da boko yanzu kaga shi professor shehu galadanci daga judicial ya tafi sas har ingila ya je ya phd dan sai da sauransu malam imamu malam kamar yanzu kamar muna nema mu fado gadadanci a yau kenan misali amma kafin mu kai wannan gaba ta fannin watakila sana'o'i ko kuma wasu al'amura misali na kasuwanci ba a to ayi idan kana maganar a da kafin bature ya zo duk wani gida a kano yana da sana'a duk ka gaya kowa wannan ko je ana ɗinki ko ana rini ko ana kaɗi ko ana saƙa ba gidan ko ana ƙira ko ana yin wani abu da ya shafi yin tukwane ko haka dai kowane gida a cikin garin kano mm. wannan abu ya faru tun sama da shekara ɗari biyar. kuma shi ne ya sa kano ta yi fice ta zama cewa ta fi kowace ƙasa a nan bakar fata afirka arziki daga wannan lokacin da leo africanus ya zo nan garin ya tabbata cewa daga fas cairo su kaɗai ne alkahira da fas su kaɗai ne suka fi kano a ƙasar afirka ƙasashen da ya zaga to tun daga wannan lokacin sai ya zama kowane gida <coughs> akwai sana'a da suke yi to saboda haka kaga ba za mu ce wace sana'a ake yi ba ya ga ce abin da muka tabbatar da shi yawancin daga ladanci unguwa ce ta sarakai da malamai abin da ake yi ɗinki ne yawanci a irin wannan unguwanni amma mata kuma suna yin wasu abubuwan su kuma yawanci mata za ga suna kaɗin zare ko to kusa da galadanci akwai lokon makera to ka shi tsarin tattalin arzikin kano da aka kafa shi tun kafin jihadin shi usman dan kudu sai ya zama an raba ayyuka tsakanin mutane misali masu kira su ma an rarraba wasu wuraren suna kira kayan noma ne wasu wuraren suna kira kayan yaƙi kamar kibiya da sauransu to kowanne da nasa wato abin da bature yake cewa specialization kuwa hmm. akwai fannin da ya kware yawa to kano saboda wannan abin na specialization da aka samu shi yasa tattalin arzikin kano ya haɓaka wasu mutanen a ƙauyuka kuma suna yin abin da ya shafi noma nan a cikin birni duk irin wannan sana'o'in ake to a galadanci mutane a su suna yin wannan kafin bature ya zo kuma har da aka zo ana tafiya ka san a hankali abin ya zare wannan sana'o'in duk aka daina yin su sai ya zama da bature ya zo kuma tun da yawancin su malamai sai suka fara aiki dama can kuma suna yi amma dai sai suka shiga aikin rubutu ka gani na kafinta ko a kawuna a kawuna office office ai bature da ya zo sai da ya yi wa mutane horo na wannan harfan nasa hmm. hausa boko aka koya musu abcd ta hausa inda za su rinka rubuta report ka gane malaman gona ne malaman taki ne malaman haraji ne waye in an baka aikin ka rubuta to duk yawancinsu <coughs> wannan manyan malaman da manyan mutane hmm. <coughs> hmm. da manyan mutane a galadancin nan irin wannan aikin su kai na rubutu matansu kuma su koyar haka da saboda kaga suna da sana'o'i iri-iri kenan hmm. ah, a kala menene me za a iya cewa ko ya za a bayyana galadanci ta yau yau galadanci ta yau kasan abubuwa sun canja yanzu cikin birnin kano saboda yanayinsa duk wanda ya zama ya bunƙasa ya zama wani ya fita daga cikin birni sai dai wasu yan uwansa da suke nan to amma kamar yadda na gaya maka tun farko akwai mutanen da suke saraki ne a galadanci sun shafa yiwu anan gidajen galadima ku galadima bello umaru da sauransu galadima abdulkadir akwai zuriyarsa da yawa nan to kuma akwai gidan malam zubairu idan ka je za ga akwai ɗakin su zubairiya masu ne makarantar da komai to kaga su ma suna nan sannan akwai gidan dan baffa baba dan baffa kan san shahararren mai kuɗi ne shi ma kuma da dan uwansa alhaji rabi'u ‘ya'yansa da yawa ɗansa ma ya zama grand kadi dan alhaji Rabi'u dan baffa allah ya kansa alhaji ɗahiru akwai manya-manyan ma'aikatan gwamnati yanzu ma akwai wanda yake ina jin aig ne to kaga akwai wannan kwari su ku gidan zubairu akwai mutane da yawa da suke fama nan sakatare a cikin cikinsu kaga wanda shi profesa galadanci ga malam imamu ga malam imamu ya daɗe a education ya tafi banki ga malam zubairu wanda ya fama nan sakatare ya ciyaman mana local government ga malam datti ahmed allah ya ji kansa shi ya fara yin primary board akwai yan uwansa da murtala da salihi duk sun yi fama nan sakatarori sannan akwai injiniya mansur ya yi dg infrastructure waye-waye concession commission yanzu kuma yana dangote so kaga duk wa'annan in banda gidan su malam datti malam zubairu ma yana nan kaga sauran ai duk sun tashi daga ungo sai dai yan uwansu da wannan gidan zubairiya din da waye wasu duk sun koma GRA kuma su farfesa da ka faɗa shugaba duk sun koma GRA ka gane amma duk suna da gidaje a nan to in ka je gidan gidan dan bafa kuma kaga su ma tunda suna da yawa su ma duk yawancin 'yan gidan sun koma gra sun koma wasu wuraren sai dai wanda suke nan za ka ga gidan <clears throat> mai unguwar munduba shi ma kaga akwai gidansa a nan to saboda haka duk yawancin mutanen gidansu alkali sani alkali na madi duk yawan profesa galadanci to malami za a iya cewa misali um, galadanci ta jiya wani irin tasiri ta yi a galadanci ta yau a to ai gashi mun gaya maka tasirin kai ma wa'annan duk iyayensu ba su ne a galadanci ta jiya ba malam shehu mai wulaji kan jama ne jama shi wanda ba ne su suka zo suka yi jihadi a nan garin kuma kaga malam shehu mai wula gidansa ma yana ɗisa da waye da sauransu kuma shi ne malamin da ya fara yin tafsiri a masallacin galadanci saboda haka ga tasirin sa tun jihadin dan fode kuma har zuwa yanzu nan kuma su uh, professor shehu galadanci su zuri'arsu sun yi jihadi a wasu abin nan a borno wato misau kafin su taho nan wasu yan uwansu kuma sun yi a nan a dutse da sauransu sannan lokacin galadima isyaku saboda malam zubairu yana yana ya kasai ya ɗauko shi ya kawo shi a kai masa limamin galadanci ‘ya'yansa kuma duk suka zama su ne malaman gidan sarki har yanzu malam faruku ji kan sani shi ina gaban sarki limamin galadanci yanzu suke limancin galadancin ga masallacin nan to kaga su suna da alaka da da kuma yau tunda yau karatun zamani ya shafa na da sun yi na musuluncin ka gane na arabiya suna da shi kuma yanzu sun zo sun yi na boko to saboda kaga sun hada saboda haka jiya ce ta kawo yau a galadanci har yanzu jiyan eh, galadanci a sha'anin sarauta na tasiri a sarautar yau? Warai, ai kamar yadda na gaya ma duk da ike dai shi wannan ya ike da suna wannan ah, limamin galadanci yana daga cikin wanda suke ba wa sarki shawara kuma yanzu gidan galadima yana nan shine gidan da yake na asali na galadima amma galadima shi yanzu yana gidansa na ciranci da kuma gidan wambai shi ma allah ya ji kansa alhaji tijjani hashim kasan gidansa ina jin kabara ne ko tudun wazirci yana nan to amma duk da 'ya'yan galadima abdulkadir da sauransu duk suna da alaka da fada kuma suna aiki a fada akwai mutane da yawa da suke ma'aikatan fada ne suna nan galadanci tun da nan ne tushe wasu kuma ma'aikatan gwamnati ne sun tafi suna aikin gwamnatinsu kowa ga wasu 'yan kasuwa ne gidan alhaji baba dan bafa kaga su ma suna kasuwancin su kuma suna aikin gwamnati to saboda haka da ce ta kawo yau a galadanci kaga kenan za a iya cewa galadanci ta ba da gudunmawa watakila ta ci gaban kano ko kuma kana suka ce najeriya ta fuska biyu sha'anin sarautu da watakila tattalin a malinta misali kenan a galadanci ai ta ba da gudunmuwa kashi uku na farko dai magana sarauta tun da shi ne tushe na biyu magana ilimi mun gaya maka ilimin addini da ilimin zamani duk galadanci ta ba da gudunmuwa idan ka ɗauko profesa shehu galadanci ka ɗauko malam datti ga a ilimin malam datti shi ya fara yin firamare board a najeriya allah ya ji kansa hukumar kula da ilimin primary. ilimin firamare in ka ɗauko ilimin addini na gaya maka malam shehu mu. Labawan wanda ya kai sanin fikihu lokacin da yana da rai fikihun malikiya to saboda haka kaga sun ba da gudunmawa a nan idan ka ɗauko 'yan kasuwa kasuwanci ka je gidan alhaji baba dan baffa kowa ya san alhaji baba dan baffa irin gudunmawar da ya a kasuwanci kamfanin nuka irin su dumes nuka insurance da waye duk yana da hannu a ciki da wuya ka samu mutumin da ya isa irin wannan shares irin alhaji baba dan baba kuma yana daga cikin kwamishinonin farko na alhaji audu wako ya yi kwamishina na establishment kuma shi dan barewa college ne ta saboda haka sun ba da gudunmuwa kuma har yanzu ma suna ba da gudunmuwa barin sarauta barin ilimi barin tattalin arziki to saboda haka ai kaga ga irin abubuwan da za mu iya cewa sun tabbata nan. Wannan watakila ah, duk da wannan gudunmuwa da watakila eh, zuriya ko kuma ita kanta unguwar gadajen shi ta bara waɗannan fannoni me a tarihi akwai watakila wani kalubale da za a iya cewa mazauna galadanci ko kuma unguwar galadanci ta fuskanta misali to ai kalubalen da su suke fuskanta kamar sauran mutanen kano ne tunda yanzu na tabbatar in ka je ba za ka samu ruwan sha a famfo yana fitowa ba watakila tunda duk cikin garin kano yanzu ba yan kura ne suke tura sai dai wanda yake da kuɗi ya bohol ɗinsa ko haka ba wutar lantarki ma bata wadata ba sannan matasa da yawa sun gama makarantu ba aiki su kaga duk wannan kalubalen da mutumin galadanci yake da shi shine mutumin koki yake da shi shine mutumin gama ka gane can waje da gawuna maganar da wai kalubalen ba wai dan jinsin su ce ya ija musu ba kalubale ne na ƙasa tunda kamar yadda na gaya maka tunda aka canza tattalin arziki ya zama cewa ba za ka iya ba irin na da ne da sarakuna suka assasa cewa kowa ya sana'a a gidansa bature ya zo ya canja mana ya mai da mu cewa dole tattalin arzikinmu ya ta'allaka da nasa ka gane capitalism ko da gwamnati ya haɗu da metropolitan kasarsu mm. to kaga ai abu sun canja amma da can kana gidanka kana dinki ko kana rini ko kana saka ko kana dukanci ko kana kira kowa da abin da yake yi to yanzu ko babu wannan baka isa kai wannan kuma ba za ka ce biyu ba. To amma eh, dama abin da nake nufi a nan kalubale watakila kamar yadda muka bayani eh, ga abin da ita galadanci ta fice a kansu misali eh, malinta sarauta da watakila sha'anin tattalin arziki. don haka ko da umuma din ma akwai kila wani kalubale za ka iya cewa wani yanki na rukunin mutane ya kadaita da shi misali to ai kamar yadda muka ci tsarin gwamnati ne yanzu ya canja yanzu misali mutane ba sa samun aikin gwamnati ba kamar da ba lokacin da ake ta samun aikin gwamnati manyan su duk sun yi famunan sakatarori saboda kana gama makaranta kawai za ka samu aiki za ka je tun da wana da wana neman ma'aikata ake to amma yanzu babu wannan aikin so kaga abin da ya shafi ƙasa ya shafe su wanda suke nan wanda kuma Allah ya taimake shi ya haye ya haye kuma ba su suke da iko su fito da wani tsari da zai killace su amma duk yawanci yanzu unguwanni sun fito da abubuwa da suke taimakawa junansu maganar harkar karatu maganar harkar asibiti da waye da sauransu kungiyoyi na unguwa su suma duk suna da wannan da maganar tsaro duk dai gashi nan to saboda haka abin da ake nufi su ba daban suke da sauran mutane ba abin da ya shafi kowa shi ma ya shafe su kuma yanzu ya daɗa shafar su tun da da suna samun aiki in sun yi karatu na addini suna samu suka zo suka yi na suna samu to yanzu duk wannan abubuwa sun ta'azzara a ƙasar. kowa yana cewa ihu tare da uh, wannan kalubale uh, na bai ɗaya da ka faɗa har za a iya cewa galadanci ta rike kambinta a fannin sarauta da malinta da ma batun tattalin arziki kwarai da gaske musamman sun rike musamman abin da ya shafi harkar ilimi saboda yanzu dukkan su yawancin mutanen sun yi karatu na zamani kuma sun yi karatun addini idan aka yi buki diddiga za a ga sun yi fice akwai mutane da yawa sun zama professors da yawa a galadanci yan asalin galadanci in ma dai ba nan suke kwanawa amma dai suna da alaka da sunan unguwar galadanci cewa ita ce unguwar suna da yawa so sun ci gaba da wannan riko da asali kuma in kai magana sarauta kamar yadda na gaya maka wa'annan gidajen Galadimomi ladimomi su ma suna nan kuma har yanzu suna eh, taka rawa irin tasu kuma idan abin ya faɗo tun da kaga sarauta mutum ɗaya ne yake ko mutum ɗaya ne zai sarki mutum ɗaya ne zai galadima saboda haka gasa ce in allah ya sai a samu kaga na manta ma ban gaya maka ba akwai gidan alhaji muhammadu gwarzo wanda yake babban yan boko ne nan ma kaga sa'idu gwarzo gidansu a nan yake su ma sun yi fice a harkar boko duk 'ya'yan alhaji muhammadu gwarzo kowa sai da ya zama wani abu wanda alhaji sa'idin da ya yi famanan sakatare har ya tafi na tarayya ya yi waye sauran ma ga da sun yi sauraro abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da na gabatar da shirin amina bahara auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da daniel brown da daidaita mana sauti ni zahara aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun karshen mako lafiya.